بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a wannan yammaci na talata yammaci na goma sha nawa goma sha biyu ga watan jimada saniya a wannan shekara ta 1431 yammacin da ya daidai da 25 ga watan mayu shekara ta 2010 miladiya za mu ɗora a karatun da muke yi na wannan littafin usulul iman na muhammad bin abdulwahab a nan kwakungu cikin garin mina za mu tashi babu zikirin mala'ikati alaihimussalam wal imani bihim wannan babun za mu tashi babin da zai mana bayani kan abin da ya shafi mala'iku ira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare su da kuma imani da su karan kansu mala'iku ɗin a shika-shikan imani imani da mala'iku yana cikin shishike na nawa ko shine shishike na nawa eh a hadisin jibril da ya ce fa akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa mala'ikatihi kai imani da Allah shine abin da malam ya fara buɗe babi da shi babu ma'rifatillahi layi wa wal imani bihi yanzu mana yace babu zikirin mala'ikati alaihimus salam wal imani bihim irin wannan babin da irin wannan tarzama tashi ya zo makamance shi a cikin sahih bukhari a kitabu bada'il khalq imam al-bukhari ya ce babu zikirin mala'ikati salawatullahi alaihim mana an kana buƙatar bayani kaga yana buƙatar ka sami sahih bukhari mun gano wannan da ke ko nawa ina jin yana juzu ina biyu ne kitabul bada'il khalqi kuma ai tun an fara kitabul ba shikenan ba yawwa imani da mala'iku shine shi shike na biyu daga cikin shikashikan imani da Allah imani imani yana shi shike guda shida Allah ta'ala yana cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin nawa kenan biyar da faɗin Allah ta'ala cikin suratul nisa wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi akhiri, yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida nan ma nawa aka faɗa biyar sai suratul qamar inna kulla na khalaqnahu bi qadar nawa kenan shida aga wannan shine shika-shikan imani guda shida abin da ya shafi babi da kaddara mun yi darasi uku a cikin su muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala ya fahimtar da musu. ya kuma ba mu ikon aiki da su babu zikirin mala'ikati alaihimus salam wal imani bihim babin da zai mana bayanin mala'iku da kuma imani da su abubuwa no kenan biyu wanda yake kusan ɗaya ne aka fassala shi ko kuma ka ce biyu ne na farko dai in ka san mala'ika kuma sai ka yarda da shi kun gane wannan da kyau ko idan an ce almala'ikatu jami ne na me eh kashe me malak jami ne na malak ko kuma jami ne na iluk ko aluk ma'anahu al-ikhbar ba da labari kun gane maganar almala'ikatu jami ne na uluk ma'anahu ar-risala kun yi shiru malamai suka ce almala'ikatu jami ne na uluk hamza lamun wawun kafin ma'ana shi ar-risala manzanci kenan isar da saƙo ma'ana mala'iku a cikinsu akwai masu isar da saƙo saƙonni daga cikinsu kuma akwai masu ayyuka daban-daban matattaran mala'iku ina ne sama ko ƙasa mala'iku inda suke shine sama sukan sako ƙasa domin yin waɗansu ayyuka kamar yadda matattarar mutane da aljanu ina ne ƙasa amma an samu mutum guda ya je can sama can can can sallallahu alaihi wa alihi wa sallama banda shi akwai wani kuma matattarar mala'iku shine sama amma sukan sauko ƙasa Allah ta'ala yana cewa ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilahi mala'iku suna hawa zuwa gare shi a ga nuna suna hawa daga ina kenan eh daga ƙasa zuwa ina sama yana cewa tanazzalul mala'ikatu war ruhu mala'iku suna sassauka daga ina kenan daga sama a wani ya nuna mala'iku a sama suke amma suna zuwa ƙasa domin yin waɗansu ayyuka na daban imani da mala'iku dai shi shike ne daga cikin shiga shikan imani da Allah ta'ala su mala'iku wa abiduna la yu'badun abiduna masu bauta ne la yu'badun ba bauta musu ake yi ba domin mala'iku ba su da siffa ɗaya daga cikin sifofin bauta ba su da siffa ta ar-rububiyya ar rabb ba su da siffa ta al-uluhiyya kun gano wannan ba su da siffa ba su da sunaye irin sunayen Allah ta'ala ba su da siffofi iri daidai wa daidai na Allah maɗaukin sarki so daga kuskure ne ya zama da inda kake roƙon Allah ta'ala haka kake roƙon mala'ika domin wanda ake roƙo kadai shine Allah ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amma ya za ka je ka so wata takarda ya zama nan an rubuta mala'ika nan jibrilu nan mika'ilu nan israfilu nan abubakar nan umar nan usman tsakiya ku ba Allah wa ma yu'minu akfaruhum billah illa hum mushrikun yayi rubutu ya hada sunayen Allah da sunayen mala'iku da sunayen salihan bayi kun gane wannan da ke ko Allah ta'ala ya sauke da me Allah ta'ala ya halicci mala'iku da haske adadin mala'iku nawa ne eh wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san adadin mala'ikun ubangijinka sai shi kadai illahu akwai siyagul qasar a ciki akwai annafi wal isbat ɗaya ne daga cikin ɓangarorin alƙasur a fannin balaga saboda ka in banda Allah ta'ala shi shi kadai shine wanda ya san adadin mala'iku da annabi daga cikin annabawa babu wanda ya sani mala'ika daga cikin mala'iku babu wanda ya san adadin mala'iku kun gano wannan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu babu wanda ya san adadin rundunonin ubangijinka sai shi shi shi kadai wannan ai bata zama hujja ba yawwa kasan laulal isnad la qala man sha'a ma sha'a yawwa daga cikin abubuwan da yake bantu mala'iku a cikin halittar Allah ta'ala shi ne su la sunan Allah ma amarakum wa yaf'aluna ma yumarun ba sa saba ma Allah duk abin da Allah ya umarce su ba sa saba ma Allah haka Allah ta'ala ya halicce su su halittar su an halicce su ne ba sa saban Allah duk abin da Allah ta'ala ya ce su yi shi suke yi kun gane wannan da ke ko Saɓanin halittar da Allah ta'ala yi wa ɗan adam shi dan adam Allah ta'ala ya halice shi ba zai iya zama ba sai yayi sabo sai ya tarbiyyantar da shi kada ya istiqrar ya yi israri akan saban ya dawwama ya cije akan saban Allah ta'ala yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا من alamu ba sa israri ba sa togacewa ba sa tabbata akan wannan saba waɗannan su ne bayan Allah ta'ala na kwarai amma mutum da zai saba ma Allah ya ce ai inna Allah ghafurur rahim ya saba ma Allah ya ce inna Allah ghafurur rahim sai ka ce mai Allah ya ce nabbi ibadi an yana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim ghafiruz dhanbi wa qabilut tawbi shadidul iqabi zi tawl la ilaha illa hu ilayhi al mun gano wannan da ke ko kada in cika mu da dogon bayani ga babun nan a gaban mu babu zikirul mala'ikati alaihim salam wal imanu bihim imani da mala'iku yana gazgatuwa ga abubuwa guda hudu abu na farko al imanu bi wujudihi imani da cewar akwai mala'iku din an samu waɗanda suke fanɗararru sun kauce mata farki na daidai su ba su yadda ma da cewar akwai mala'iku ba kwata-kwata eh mun kaga dole ne ya zama na kafin fahimci aqida ta ahlus sunna ko da wata rana ko a aji ko a wani wuri kaji wani yana kayan mala'iku to kafin aljihun baya ne al-imanu bi wujudihim imani da cewa akwai mala'iku domin Allah ta'ala ya ba da labarin su yace man yakfur billahi wa mala'ikatihi yace wal mala'ikatu ba'da zalika zahir yace wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa yau mata shakakul sama'u bil gamani wa nuzzila mala'ikatu tanzila da ayoyi akan mala'iku masu tarin yawa magana ta biyu al'imanu biman alim nasmahu minhum bismihi al'imanu biman alim nasmahu minhum bismihi imani da wanda muka san sunan shi daga cikin sunan. daga cikin su mala'ikun ne imani da sunan nashi imani da sunan wanda muka san sunan daga cikinsu cewar mala'ika akwai mala'ika mai suna kaza to za ka imani da cewar akwai mala'ika mai suna kaza da sunan shi kamar wa kenan eh jibrilu me dalilin ku وجبريل وميكالا ذيكينا هذا انت بيكم ميكائيل كما وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين لا لا أكفى إسرافيل بارك الله فيك أه. صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك نهدو ايه كنت ملك الموت da mala'ikan mutuwa na uku al'imanu bima alimna min sifatihim imani da abin da muka sani in muka ce muka sani fa ko sunan shi muna nufin wanda qur'ani da hadisi suka tabbata mana domin su aljannu abin nan mala'iku alamu ghaibi ne ghaibu ne suna duniyar ghaibu ne kun gane wannan da kyau ko so saboda haka yanzu abin da zai faru a nan shi ne Allah ya baka labarin su ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka labarin su shikenan babu hanya ta gaba kuma ba za ka ga ce an yi ittifaki sunan wani kaza daga cikin mala'iku mala'iku malamai sun yi ijma'i ko sun yi ittifaki cewa akwai mala'ika mai suna wani a babu aqida ne ai sallamawa ake yi daga cikin sifofinsu mana al-imanu bima alimna min sifatihim imani da cewa da abinda muka sani na sifofinsu daga cikin su Allah ta'ala ya faɗa ce alhamdulillah fatir samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha yana dorawa akan haka aje yazidu fil khalqi ma yasha sai nuna mana akwai mala'iku masu sama da sama da nawa da hudu da kuma cewar su mala'iku suna cancanzawa daga siffarsu ta mala'iku zuwa siffarsu ta mutane wannan da izinin Allah kun gani da izinin Allah ta'ala waje ba mu misali akan wannan hadisu jibril al-mashhur iz qala alaina rajulun shadidu bayadu thiyab shadidu sawadi sha'ar la yura alai asru safar wa la ya'rifu min ahad har zuwa karshe yake cewa fa innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum ɗaya kenan na bifa hal ataka hadithu ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام هزوا كرشي معناه باكين على نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام لو جنا لو فتمثل لها بشرا sawiya na na maryamu kenan alaihi salam sai na sai na nawa na hudu ba qalu ya lubi na rasul rabbi laysa ka rufa mana kenan ba muslim ya hadisi hadisi rufi ai su ne kuma bakon annabi ibrahim din ba su ne fallan ma ذهب عن ابراهيم الرعو وذات البشرى يجادلنا في قوم لوط إيه قال إن فيها لوطا قالوا نعم أعلم بمن فيها إيه حاجة قد سوني أمان wani ne ake mai tambaya aka ce rubuta al-mansubat sai ce zarfin zaman da zarfin makan ayyai sai <laughs> rubuta zuruf ɗin gida biyu aga abin zai zama da yawa kenan eh sai ce maf'ulun bihi maf'ulun li ajlihi maf'ulun fihi to in yace maf'ulun bihi kuma ya gaba zai zai ambace zarfuwa ba eh amma sai ya faɗi zarfu dan dai adadin yayi yawa kun gane maganar ko na'am kace nam wanda mala'ika ya siffanta ya zo ɗaya da siffa ta kuturta nam hadisi ne garo kuma ya kai labari eh eh hadisin mutane uku ba eh ya kai labari mana eh kace me da a cikin ƙwararsa wanda zai magana وقال لك في اليوم أذن في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال ما أجيك إلى أن أه إنا مغانا هل أتاك نبؤ الخصم إذ تصور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف ملائكو ne a tambaya ne eh to kun ga waɗannan abubuwa sai abin nawa kenan na hudu al-imanu bima alimna min a'malihim da Allah ta'ala yi mana bayani ko manzo Allah sallallahu mana bayani na ayyukan su su suwa su a'malihim imani da abin muka sani na ayyukan su allati yaqumuna biha waɗanda suka kasance suna yi su mala'iku bi amrin Allah ta'ala da umarnin Allah ka tasbihi kamar tasbihi ai sana tasbihi ko yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun kamar imani da mala'ikun da manzo Allah sallallahu alaihi faɗa hadisin Anas bin Malik a sahih Bukhari wanda babu babu zikirin mala'ikati salawatullahi alaihi barakallahu fi yake cewa a kowace ranar juma'a akwai mala'iku da suke zuwa kofar kowace kowanne masallaci wanda masallaci masallacin juma'a suna suna tsaitsaye suna rubuta sunan wanda ya fara shiga da wanda ibiyo bayansa aikin waɗannan mala'ikun kenan lokacin da liman ya shigo masallaci yana zama akan mumbari sai su ninke takaddunsu sai su je su zauna suna sauraron huduba. kun ji maganar wa zai maimaita nam a kowace ranar juma'a nam nam har zuwa to haga ya ce yanzu kuma su ringa sauraron hutu ba mana eh hausa ke na yi kun ga wannan ya nuna ba karamin falala ba ce ga ranar juma'a ba karamin falala ita kadai ake da ita a mako kada da ya zama na kowace sallah kake zuwa Allahu akbar kana zuwa kana sallah a waje a ce har ranar juma'a ma ba ka iya samun ciki kada ka manta ba fa ciki ba zuwan da mala'iku liman yana zama a akan mumbari sun rufe littafin da ke hannunsu ko da ka shigo ka samu cikin masallacin baka cikin listin mala'iku kun gane maganar ko da ka zo ka samu ciki in dai liman ya fara hudu ba to baka cikin listin mala'iku don sun riga sun ninki to ina ga a ce ka je ma baka samu cikin ba kuma ranar nan kwaya ɗaya ce a sati ko guda ce guda ɗaya ce a sati amma ne yanzu da zaka tare ka ce a iya lissafin shi a koma a yi ribas juma'a goma da suka wuce nawa ya samu a cikin masallacin juma'a tambaye ni in tambaye ka mu tambaye kanmu kowa ya tambaye kan shi ka lissafa juma'a goma ta baya nawa ka samu a cikin masallaci babu zikirin mala'ikati alaihimus salam wal imani bihim وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقوله تعالى إن الذين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون وقوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستعسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وقوله تعالى الذين يحملون الأرش ومن حوله يسبحون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ayoyin fa da malam ya buɗe yanzu kana bin malam bashin dalilai ka bin shi bashin dalili babu zikirin mala'ika sai ce wa qaulihi ta'ala sai koro maka to yanzu shi da ya dora ka akan dalili yanzu kai ne ba za ka yi magana za ka yi magana ba za ka kawo dalili ba shi duk abin da ya faɗa sai ya kawo maka dalili mala ce wa qaulin Allah ta'ala da fadin Allah ta'ala da ya ce laisal birra ba wai shi kenan kun kammala addinin ba an tuwallu wujuhakum min qibala al-mashriq wal maghrib idan kuka juyar da fuskokinku qibala al-mashriqi inda rana take hudowa ina kenan gabas ba shi kenan kun kammala adiri ba an kuka ina kenan kuka sallah domin ku kuna kallon gabas ne domin ka'aba tana ina da ku tana gabas da ku wal maghrib ko kuma waɗanda yake ka'aba tana ina da su tana yamma da su su kuma su kallo yamma kenan ba wai sun yaga sun kammala addini ba a'a walakin albirra abin da yake tsantsar addini tsoriya akan wancan man amana billahi shine dukkan wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir ya imani da ran sashi alkiyama wal mala'ikati ya imani da mala'iku kun ga babu zikirin mala'ika kenan nan shine mahallin shahi shine wajhul Bilal, idan mutum ya kawo maka aya sai ka ce to kaji ina daidai ina hukuncin da muke magana a shi a ƙarƙashin ayar ya baka wurin kun gane maganar yau lalle ya kawo aya to amma ina wata hulisti shahad a ayar shi sa malai faɗa kaga shine wal mala'ikati wal kitabi wal nabiyyin wa qawli ta'ala innal ladzina qalu lalle dukkanin waɗanda suka ce rabbuna ubangijinmu abin mu Allahu shine Allah duk waɗanda suka faɗi wannan sun mastaqamu sannan suka tabbata akan haka ba su girgiza ba Allah ta'ala yake ce da annabin shi fastaqim kama umirta shi sa ran sallam a hadisin da malamai suke da maganganu akan shi da yake cewa shayyabatni hud wa akhwatuha hud da yan uwanta sun sa ni furfura shine irin waɗannan ayat da ke cikin suratul hud fastaqim kama umirta ka tsaya daidai wa da kamar yadda aka umarce ka amma hadisin gaskiya bai kai labari ba lalle waɗanda suka ce Ubangiji mu shine Allah sun masta mastaqamu suka tabbatu akan haka to waɗannan kan ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku za su dinga sassauka a gare su idan muka je can waɗannan suna cikin nau'in mala'ikun da ake kira almubasharun mala'iku masu bushara a lokacin da mutum zai rasu bayan a rayuwar shi ta duniya ya tsaya ya ce Allah shine ubangijin shi daya daya babu shirka a cikin sunayen shi a cikin sifofinsa a cikin uluhiyya a cikin rububiyya bai hada Allah ta'ala da kowa ba ga mutuwa ta zo mashi to ga abin da mala'iku suke ce da shi na farko ta tanazzalu alaihim mala'ikatu mala'iku ne za su dinga sassauka a gare shi suna ce da shi Allah ta khafu shi da ire-iren su kada ku ji tsoron me za ku je ku tiras a wurin Allah kar ka ji tsoro la ilaha illallah mutumin da mala'iku suka tare shi da wannan kar ka damu kar ka ji tsoron me za ka je ka taras wala tahzanu kar ka yi bakin ciki na abin da ka bari a duniya me ka bari a duniya ka bar ladies roba roba ko ka bar roba roba ko ka bar ladies ɗinka ko ka bar kekenka ko ka bar furadunaka ko ka bar 'ya'yanka ko ka bar motarka ko ka bar komai naka yi bakin ciki akan waɗannan abubuwan da ka bari wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma ana muku bishara ku yi bishara da gida na aljanna wanda ya kasance ana muku alƙawarinsa malam mutumin da ake mai wannan a ce yana ɗauki ran a tafi a ah, mala <laughs> wannan hali da ake ciki a kalla a najeriya na ai an ka tabbatar da haka nan eh <laughs> malu to amma daman mai mutum zai je ita rasul nan fa shine duk abin da kaga ana ta kokarin kauce ma mutuwa malam ko duk dojin din da kaga ana ce ana tunanin me za a je a ta ko ba haka ba ya Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za su samu irin wannan bishara ya Allah a ga a ciki dai akwai ambaton mala'iku ta tanazzalu alaihim mala'ikatu ba tafsiri muke ba da zai mu ce na yar uwar wannan ayar ta. yi ba ranar tafsiri ba ce wa a ta bai kawo farkon ta ba innal ladzina qalu rabbana allah thumma kamu fala bana alaihim wala mai wala ya kasu habar jannati wa qawli ta'ala lan yastankifa al-masihu da dai almasihu tabbas isa almasihu ba zai taba kyama ba shine alistin kaf kyamar abu annabi isa ba zai taba kyamar an ya kuna abdullillah ya zama bawan Allah ba annabi isa baya taba kyamar ya zama bawan Allah shi bawan Allah ne haka ya faɗa yace ya bani isra'ila abdullah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama allah alaihi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar walal mala'ikatul muqarrabun hakan nan mala'iku ma al-muqarrabun na kusa ba za su taba kyamar ya zama su ba bayan Allah bane ba za su taɓa kyamar su zama bayan Allah ba su bayan Allah ne ba sa kyamar haka annabi isa ya kyamar haka mala'iku ba sa kyamar haka to waye kuma zai zo ya ce shi yana da wata sifa ta Allah ta'ala annabi isa ya ce a hirɗin su mala'iku Allah ta'ala yake cewa wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budun al-jin aktsaruhum bihim mu'minun a lokacin da Allah ta'ala zai tashe su baki ɗayan su sannan ya ce da su ya ce da mala'iku a haula iyyakum kanu ya'budun ku mala'iku waɗannan ku suke bautawa ga waɗanda suke bautan mala'iku ga mala'ikun ka rubuta holama ka rubuta bara ka yi rubutun sha ka yi waye ka sa sunan mala'ika ko an ba wannan fa sunan mala'ika kenan fa wanda yake suna al-muqarrabu la yasuna Allah ma amarahum yayi mutun ya gama duk shirkar da ina mala'iku Allah zai shi ga shi ga mala'iku Allah ya tambayi mala'iku ya ce a haula iyyakum kanu ya'budun waɗannan ku suke bautawa Allah ya tambayi wa mala'iku qalu sai mala'iku su ce subhanak tsarki ya tabbata gare ka ya Allah Waliyu na min dunihim kai ne mazubincin al'amuran mu ba su ba bal yadda al'amarin ya kasance kanu ya abudunan jin sun kasance aljanu suke bautawa aktarhum bihim mu'minun galibin su mafi yawan su da aljanu suka yi imani shi za kake gani akwai alaka mai karfin gaske tsakanin mutane da aljanu ya daga jailu ya gaba kaba ya ilu ya daga daga ya ilu ya waye waye ya waye waye in ya gama a ce a rubu a yanka kaza mai wake wake ko a yanka baka ko a binne rago ko abin na kaza abin na kaza abin na kaza gaba ɗayansu da su aljanin da su mutanen Allah ta'ala zai ce masawakumul nar makomar ita ce wuta dan sun ce istarta na bi ba'dun wa balagana ajalana allazi ajalta lana qala naru masawaku sai Allah ya ce wuta ita ce makomako gaba ɗayan ku da aljanin Allah ya sauke wa qaulihi ta'ala da faɗin Allah ta'ala da yace walahu ga Allah ta'ala kadai yake wannan lamun lamun mulki kenan irin shi ne ai ka san huruful jar suna da yawa guda nono ibn malik guda ashirin ya kawo cikin alfiya <laughs> na ka daga hannu ka riƙe to <laughs> mun gane wannan to kuma su ma akwai ma'ani huruful jar su wannan lamun harfu jarra ne daga cikin ma'anashi shi lamul mulk lahu ga Allah kada yake ko ka ce al-ikhtisas lamun na Allah ta'ala ne kadai man fis samawati duk abin da ke sasannin mai bakwai wal arobi da duk abin da ke ƙasa na Allah ta'ala ne shi shi kadai wa man indahu da kuma waɗanda suke can wurinsa suwa kenan mala'iku la yastakbiruna an ibadatihi ba sa taɓa girman kai ga barin yi mushi bauta su ce su ba isa ba wala yastahsirun ba sa rauni kuma ba sa kokarin yin rauni ba sa rauni wurin bauta ma Allah ta'ala yusabbihuna laila suna yin tasbihi ne tsawon dare baki ɗayansa shine al-layl aga yana da al-alfisiyya al-istighraqiyya gaba ɗayan dare suna yin tasbihi wannan har da kuma yini gaba ɗayan shi dare da rana awa 24 da ka sani tasbihi kawai suke yi la yafturun ba sa alfutur kun gane ko alfutur shine sanyin jiki sanyi gazawa kasala gajiyawa kasawa duk sa waɗannan eh mana ai dan sun zo a wuri guda ɗaya shine muke ta kokarin ba sun da suka zo daban-daban mana idza sama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a kenan wa qaulihi ta'ala da fadan Allah ta'ala da yace ja'ilil mala'ikati ja'ilil mala'ikati ne wanda ya sanya mala'iku shi wa shi ne alhamdu lillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati kaga fatiris samawati sifa ce na me ta lillahi kun gane wannan da ke ko na'at ce ja'ilil mala'ika shi ma na'at ne yanzu an samu na'at guda nawa nan. an samu ana aka samu ta'addud kenan ko wa huwa al-ghafur ar-rahim dhul arshi al-majid fa'al lima yuridu ko dhul arshi al-majid ala riwayatain idan ya zama al-majid ya zama sifa na me kenan na al-arshi in ya zama al-majid kuma sifa ta Allah ta'ala ja'il al-mala'ikati Allah ta'ala shi sanya mala'iku rusulan manzanni ma'ana akwai manzanni daga cikin me mala'iku Allahu yastafi min mala'ikati rusulan wa minan nas uli ajnihati ma'abota fuka-fukai a ciki akwai masu fuka-fukai biyu suna da yawa wa sulas akwai masu fuka-fukai uku uku wa ruba akwai masu fuka-fukai hudu suna da yawa a cikin mala'ikun Allah ta'ala akwai masu fuka-fukai nawa biyu a ciki akwai masu fakafakai nawa uku uku da yawa akwai masu fakafakai nawa hudu za ka iya dogaro da wannan ayar ka ce akwai masu iya wannan ayar ka ce akwai masu fakafakai tara eh eh eh sai ka ce zuri fil khalqi ma sha? sai ka ce akwai masu doruwa kan haka eh eh dai aka akwai masu ɗoro akan haka kasu mai sani ce tara ɗin eh ne? alaƙa tsakanin wani ayat da ayat surat nisa barakallahu fik fanki ma ba lakum lakumina nisa'i masna wa thulatha wa ruba aga ba a ce yazidu ba ba ce ƙara akan haka ba sauran ka sai ka tsaya iyanan kada ka zama ba ma guje mana mai mata 86 ko 89 ne Allah ta'ala ya ce allazina yahmiluna al-arsha waɗannan da suke ɗauke da al'arshi suke ɗauke da al'arshi ya nuna al'arshi wani abu ne da Allah ta'ala ya halice shi da yake da zati dan ana ɗaukan abin da yake da zati ne kun gane magana da kyau wato dan kafin ku da da sunna ne kake ji garau dalilai kai wani yana riga wani fita amma wannan da suka yi inkarin al'arshin Allah ta'ala saboda wai su ba su yadda da Allah ta'ala yana da al'arshi ba domin sun ce yana da al'arshi an kamanta shi da halittarsa domin nan abin nan malakatu ita na da al'arshi qala nakiru laha arshaha ayyukum ya'tini bi arshiha in ya wuke ilayya kitabun da sauransu kun gane wannan da kyau ko sannan kuma warafa abawaihi alal arshi saboda su suke ganin idan sun yi haka sun kamata Allah ta'ala da da halittarsa to idan suka ce Allah ta'ala ba shi da al'arfi ba su ta yi da janareto ba janareto ba shi da al'arfi ko ba kake ba ka gani bidi'a ce in ma suna ganin wacce barna ce to wacce suka afka a ciki tafi muni saboda wannan ya sa su dole suke tawilin al'arshi din suke ce al'arshi wani abu ne kaza kaza wani abu ne suke kokarin su kore mishi ne siffa ta zati kun gano wannan da ke ko to kar ka manta ana daukan abin da ke da zati ne allazina yahmiluna al'arsha waɗannan da suke dauke da al'arshi wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya kaga dai akwai dalilai da suke nuna cewa al'arshi dauke yake wa man haulahu da kuma waɗanda ke gefensa gefen mai kenan watar mala'ikata hasina min haulil arsh kun gane wannan Allah ta'ala yake ce yusabbihuna bihamdi rabbihim suna masu tasbihi haɗi da gode ma ubangijinsu suna ɗauke da al'arshi suna tasbihi gawa suna tahmidi gawa wa yu'minuna bihi suna imani dawa da Allah wa yastaghfiruna lil amanu suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani eh suna cewa yaya ya neman gafara yake rabbana ita kulle shay'in ilman wa rahama faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin alladhi ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلى من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات wa man taqi sayyi'ati yawma idhin faqad rahimta wa zalika huwa al aga dinnan ayyuka ne na mala'iku da Allah ta'ala ya ambata mana wa yastaghfiruna lil amanu kuma suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani ma'ana mala'iku suna nema wa mummunai gafara ya Allah ka sanya mu daga cikinsu, daga cikin waɗanda mala'iku suke roƙa masa gafara suke cewa rabbana wasita kulla shay'in ilman wa rahma faghfir lil tabu ka gafarta ba waɗanda suka tuba taba'u sabila suka ba hanyar ka ba su buta wani ba eh ko ba ka ba dan Allah ta'ala ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu kaga sai ka bi ne zaka samu wata addu'ar wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili kar ku bosa hanyoyi da bayan raba ku da wannan hanya ta Allah ta'ala waqihim azabar jahim ya Allah ka kiyaye su ka tsare su daga azabar jahim rabbana wa adkhilhum ya Allah ka shigar da su jannati adni gida na aljanna na adini na dindindin in ji mala'iku suke addu'a bayan sun yi tawassuli da da sunayen Allah ta'ala sun yi tasbihi sun yi tahmidi sun yi imani sannan suke roƙon Allah ta'ala suke nemo wa mummune gafara gida na aljanna wanda kai musu kaza da su da iyalansu da zuriyarsu da sauransu ya Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin su to haga anan za ka fahimci cewar lallai akwai fa'idoji masu tarin yawa wurin imani da mala'iku akwai fa'idoji daga cikin fa'idar fa akwai girman Allah za ka san lallai Allah yana da girma domin mala'ikun shi suna da ne suna da girma daga ciki akwai mala'iku mai fufuke biyu akwai mala'ika mai fufuke ɗari shida kun gano wannan akwai mala'iku akwai mala'ikan da ya kifar da birane ya kifar da su haka kawai tsalar da su sun tashi aiki kun gano wannan to wannan girman su ka san girman Allah ku yafi haka to lallai zaka gane girman Allah ta'ala kun gano wannan karfin su da yasa suke da wannan ka san karfin Allah yafi nasu lalle zaka tabbatar da Allah ta'ala yana da ƙarfi inna baqsha rabbika shadid an gane wannan da kyau ko daga ciki zaka gode ma Allah ta'ala da yasa daga kulawar shi ga 'yan adam dan daga cikin mala'iku din ya sanya akwai masu kiyaye dan adam lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ma bi anfusihim daga ciki ka san wannan gabar sauran suna nan zuwa daga ciki wannan gabar ta nauke na zama ambata ta uku zaka so mala'iku eh ko ba zaka so su ba saboda me zaka so su barakallahu fik suna yin addu'a suna cewa rabbana rahmatan wa كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا, واتبعوا سبيلك وقف عذاب الجحيم wannan zai sa ka so su gahi sun yi imani dama kai gana son masu imani suna tasbihi ga Allah ta'ala suna biyayya ga Allah ta'ala wannan zai sa ka so mala'iku sannan kuma wannan zai sa wannan kuma daga cikin hikimomi fa'idodi na imani da mala'iku zai sa ka ji tsoron Allah domin mala’ikun nan fa suna jin tsoron Allah ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yas'aluna ma yumarun ya khafuna rabbahum suna jin tsoron ubangijinsu min fawqihim daga can saman su kun yi shiru ko daga kasan su ko daga ko ina da ka san gadi budaji dan Allah ne ya faɗa a antum a'lamu amillah halakum min ilmin fatukhrijuhu lana Allah ne ya faɗa yace yakhafuna rabbahum min fawqihim daga saman su ya nuna ubangiji Allah ta'ala yana saman su kenan dan shine an zahir wa laysa fawqaka shai babu wani abu a saman Allah ta'ala an ka ce Allah yana ko ina yana masallacin nan to rufin masallacin nan fa eh to kaga kaɗi guda ko sosai da sosai Allah ta'ala ya sauke malam ya ba mu ayoyin ne kaɗan daga ciki wasu suna nan zuwa shi zama gaba da aikin gida je muka ce kai ma shiga qur'ani din yanzu malam zai koma gidan annabta ya dinga turo mana hadisai daga gidan annabta wa na aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu minan nur ko min nur min nur min nur a wani hadisin za ga babu abin nan din amma da muke cikin muslim babu alf wallam na kuma babu shi ko na'am min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar no kenan wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum no kenan rawahu muslim kaji magana kenan in ne sai dangwal hannunka ya ce rawahu muslim ma muslim ya rawaito shi kaga ba wai zai kawo hadisin ne ishuru ba ma ji Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya faɗa a hadisin na na Aisha radiyallahu ta'ala anha yace khuliqatil mala'ikatu min nur an halicci mala'iku ne daga haske in zuwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an halicce su daga haske wa khuliqal jannu an halicci aljanu min marijin min nay min nar daga ɗeshi harsashin wuta in ka kunna wuta ba tana da ɗeshi a can sama ba ɗeshi halice harshen wuta wanda yake daga wutar sai hayaki kafin hayakin akwai ɗan wani tazara haka wanda yake ya ɗibi hayaki ya kuma ɗebi sun zagoran hayaki ya ɗibi wuta ya ɗibi wani ɓangare na hayaki ɗin da shi aka da shi aka aka halicci aljanu no kenan wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum an halicci annabi adam da abin da Allah ta'ala ya wasafa muku aha ku kawo mana mana eh wa khalaqtahu min tin min tin lam <laughs> inna masala isa inda allahi ka masali adam ina masaliya take ta ina suke ta ina annabi adam ya kama da annabi isa sai na annabi isa ya kama da annabi adam inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin ka halicce shi shiwa kuri annabi isa me zan kuka ce annabi adam eh inna masali isa inda allahi ka masali adam mun samu sunaye nawa khalaqahu أو الضمير يعود إلى المثنى أو إلى المفرد تو قوايك كما أقرب مذكور بارك الله فيكم da kuma wasu ayoyi kake da su khalaqahu min turabin kalice shi daga ƙasa shi annabi adam kenan to dai ina shi ma annabi isa da ƙasa kalice shi amma Allah ta'ala ce inna masali isa inda Allah ka masali adam ina masaliya din ta ina suke kamance ne da juna ta kun ku. inna masal isa inda Allah ka masal adam khalaqahu min turabin sun qala lahu kun fayakun shi ma annabi isa haka yace kun fayakun mun gane wannan da ce ko tambaya anan ita ce da mala'iku da mutane wa ala rasim annabi adam wa Allah ya fara halitta to me dalilin ku wasu ayoyin ma wata tana riga wata fita wata tsala mala'ikaci mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaw lahu sajidin fasadara al mala'ikatu kulluhum ajma'un kulluhum duk mala'ikun nan da ka sani sun yi ma annabi adam sujada hadda mala'ika jibrilu domin su yagu kullun awil jami'u wa gadatal lil duk sun yi to tambaya ta biyu da aljanu da mutane wanne Allah ya fara halitta me dalilin ku armumi ke na barakallahu fiku <laughs> ma'ana aljanu sun riga mutane kenan ko wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum dan Allah ta'ala yana cewa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun sai ce wal janna khalaqnahu min qablu tun kafin wa kenan al insan min qablu ai min qablil insan saboda qablu tana da hukunci a nahawu sosai da sosai yasa ga ga min harfu jarra amma aka ce qablu saboda an share mudafi ilayhi ay min qabli khalqil insani fi ghairi alquran kun gane ko tun kafin halittar mutum ma'ana yanzu dai ga ko a wannan tartibi din aljanu sun riga mutum mutane ma sun riga mutum kenan ay mala'iku sun riga mutum aljanu sun riga mutum eh kamar yadda mutane suka riga Eh. ai dalili za ka kawo ai mata Allah kuma wale an ami kuma wani an sanya muku su ne amma sun riga ku eh sun riga ku ba sun riga ku wani abu ne kake bukata wallahi ka zaka darrabu in ka darrabu akan komai dalili ko ba za ka taba ji da wahala ba kuma shine zaka zaka huta ka hutar in ka san baka da dalili akan abu sai kai gum da bakinka eh وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة وقيل في السادسة بمنزلة الكعبة في الأرض وهو بحيال الكعبة حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم yace wa sabata fi ba'd ahadith al-mi'raj ya tabbata a wasu da yawa daga cikin hadisai da suke magana akan mi'raj idan an ce isra'i shine tafiyar da Allah ta'ala yayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan buraq daga al-masjid haram daga gidan shi a makka zuwa baitul akasa wanda shine al-isra al-mi'raj shine taka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baitul akasa zuwa zuwa ga zaki zuwa ga zaki eh to da sama zuwa wurin Allah eh fa kana qaba qausaini aw adana fa auha ila abdihi ma aha wai irin wannan ne baki so a kakaba ma wata fandarariyar Allah da ya sauki a ce ita ma kamar da aka ba da sallah aka bari ta a hadisai masu tarin yawa hadisan suna cikin bukhari in ka duba za ka samu babu zikirin mala'ika An na lahu al ma'amur an ɗaga mashi an nuna mashi albetul ma'amur albet al maamur wanda ake rayawa shine al maamur wanda ake rayawa kullum su ake a raya masallatayya abin nan inna ma ya'muru masajidallahi man amana billah su ake a raya shi da karanta da mutane addini tsantsa tsabtataccen addini ba a takuɗa shi da komai ba allazi wa fi sama'i sabi'a wanda ke can sama ta bakwai wakil wasu kace fi sama'i sa, a sama ta shida hadisin bukhari ya sallam yace a sama ta bakwai shi wancan baiti wancan baitul ma'mur din bi manzilatil ka'abati fil ard matsayinsa a wurin waɗanda ke sama kamar matsayin ka'aba ne a wurin wanda ke ƙasa wa huwa bihiyalil ka'aba shi yana dab da ka'aba inda za a sako da shi a ce ya sauka kan ka'aba zai sauka daidai wa daidai yake shi albaitul ma'mur hurmatuhu fi sama'i ka hurmatul ka'bati fil ard darajarsa a can sama kamar darajar ka'aba ne a nan ƙasa wa idza huwa yadkhuluhu kullu yawmin sai wannan albaitul ma'mur din a kowace rana sab'una alfa malakin mala'iku dubu saba'in ne suke shigansa kowace rana in waɗannan suka shiga gobe su shiga ba hasu ne suke ta tafiya akhira ma alaihim wannan shine ƙarshen abin da ke tare da su kullum kullum mala'ika dubu saba'in in wannan ya shiga in wannan suka shiga yau ba su shiga sun gama nasu kenan sun gama abin da ke kansu kwata-kwata sai kuma gobe kullum dubu saba'in shekara dubu saba'in an samu nau kenan mun gane maganar ko wa ma ya alamu junu da rabbika illahu babu wanda ya san adadin su shi shi kare وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم فذلك قول الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون رواه محمد بن نصر وابن أبي حاتم وابن جرير وابو الشيخ hadisi daga nana shi Allah ta'ala ya dare ita ma'aiki Allah tsira da amince Allah tabbata gare yake cewa ma fi sama'i mawdi'u qadamin a sama babu inda zaka ajiye kafa babu wani wuri da yake da yalwar ka ajiye kafa ka sanya diga digadiganka illa alaihi malakun face a wannan wurin akwai mala'ika sajidin ko dai ya zama da mala'ika da yake sujjada shi sujjada kawai yake yi au malakun qa'im ko kuma mala'ika yana tsaye shi kuma nashi kenan fa zalika qawlul malaika wannan shine fassarar faɗan mala'iku da suka suka ce wa inna kuma lalle mu dinna la nahnu safun mu ne waɗanda yake sun yi sahu sahu da ba ka san sunan surar wa safati safa ko suratul yaqfi wa inna la nahnu musabbihun kuma lalle mu ne waɗanda suke tasbihi wannan ba مكي muke رواه محمد بن نصر وابن أبي حاتم وابن جرير وابو الشيخ وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماوات السبع موضع قدم ولا ش... إيه؟ ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم aw malakun sajid aw malakun raki fa idza kana yawm al-qiyamah qalu jami'an subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik illa anna la nushriku bika shay'a na ku yace lam nushrik bika shai'a sai ka sanya maka walasan jazma kenan imam tabarani ya rawaita hadisi daga Jabir dan Abdullah jabir yake cewa ma'aikin Allah tsira da aminta Allah su tabbata gare shi ya ce ma fi samawati sab'i a sammai bakwai gaba ɗayan su babu mawdi'u qadamin inda za ka sanya kafarka wurin sa kafa wala shibirin ko wurin ɗani guda wurin taki guda wala kasfin ko wurin sanya tafin hannu wala illa wa fihi malakun face a wannan wurin akwai mala'ika qa'imun ko dai mala'ika tsaye aw malakun sajid ko malaika yana sujada aw malakun rake ko malaika yayi ruku'i fa idza kana yawm al-qiyama idan ranar al-qiyama tayi qalu jami'an gaba ɗayan mala'ikun nan da na tsayen da na da wani isu jadar da wani iri ku'i din za su ce subhanak tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma abadna ka haqqa ibadatik ba bauta maka haƙiƙanin bauta maka ba ya Allah illa anna lam nushrik bika shay'a sai dai mu kawai da ɗaya ba mu taɓa shirka da kai ba shikenan abin da za su iya faɗa amma cewar sun bauta ma Allah hakikanin bauta ba su yi ba eh ha yake mu kuma fa haka kullum za ka dinga jin karatun kullum haka za ka dinga jin karatun amma balle mutum ya ji har ko yanzu dai ga ina mala walla mutum yi hatar mutum yi hatar kuma kusan shirka bala'i ce abin kawai da za su iya cewa su dai sanin su ba su hada Allah da kowa ba ba su shirka ba ma'anan nan ne suke ganin sun samu wurin lafa wurin ɓoyewa amma ba ta kama da ayyukansu ba kasan suna aiki ko? وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء في المختارة وعن جابر رضي الله عنه hadisi daga Jabir dan Abdullah Allah ta'ala ya kara mishi yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce uzina li an min izini an uhaddisa in yi magana an malakin dangane da wani mala'ika guda min mala'ikatin la daga cikin mala'ikun Allah an ban izini in ce wani abu in faɗi magana daga cikin magana akan mala'ika ɗaya daga mala'ikun Allah su mala'ikun Allah din min hamalatil arshi daga cikin mala'ikun da ke ɗauke da al'arshi mala'iku nawa ne ran kiyama ko tun anan duniya eh saboda me yawma izin samaniya a wannan ranar a duniya fa in mu kuma ba lokacin da muke mutum mala'iku a baya mun ce mun ga wannan babi za mu ƙara magana eh a wacan daurar kun tuna wasu mala'iku suka ce a nan duniya ya nuna ba bai haka ba kenan binai akan mafhumu zarf yawma izin a wannan ranar sai nuna a ranar da ba wannan ba fa ba takwas ba ne kun gano wannan da ke ko amma gargumanta mafhumul zarf baifi ne idan bai samu wani dalili wanda yake yana agaza mashi ba hadisan da aka kawo cewar mala'ikun da suke dauke da al'arhi a nan duniya tun a duniya guda hudu ne ba su kai labari ba so da kai muna na akan zahirin ayat can sai mun samu wani dalilin da ya fita eh abin nan wai dalilin da ya fita a'udhu billah ba ina ce akwai abin da ya fi qur'ani bane kun gane wannan da ke ko a'udhu billah ina magana ne akan wanda zai yi bayanin wancan ba fumu zaf din cewar a nan duniya akwai abin da ba haka ba ko kuwa ya ce an bin izini in yi magana a kan mala'ikun Allah daga cikin waɗanda suke ɗauke da al'arshi ma'aikin Allah ya ce ma bai na sha sha'amatu uzini tazarar da ke tsakanin gefen kunnensa ila atiqihi zuwa ga kafaɗarsa abin da ke tazarar masiratu saba'i mi'ati amin tazarar tafiya shekarar dubu bakwai ne eh? eh tsakanin kunnen shi ba eh eh daga cikin mala'ikun da ke rike da al'arshi ba <laughs> saba'u mi'a barakallahu fikum saba'u mi'a tafiya shekara 700 tafiyar shekara ɗari bakwai tazarar da ke tsakanin gefen kunnansa da kuma kafaɗarsa a cikin halittun Allah duniya ta kai za ta zama ta nauce ina guna ina a cikin halittun Allah duniya za ta kai ta nauce nan eh a mafi girma ga duniya ta fi ka girma ai ba za ka ce ita ce mafi ita ce mafi kankanta ba ai eh ba za ka ce ita ce mafi kankanta ba da ai kaga ta fi sauro girma yawwa eh eh wuyansa wuyansa nan kafada nan tafiya ta tafiya mana ta jirgin sama ta abu wanda yake shine mafi tsakatsakiya ka dauki ta mota ko da ke galibin sun ce maskira shine ta kafa suke magana kar mu shiga bangaren abin nan to ka kaddara ko ta kafa daga nan kwa kungu cikin garin mina a rana daya za ka yi baso eh eh kace a rana daya akwai wanda ya tashi daga nan bidda nan mina ya kai bidda daga nan kwakungu zuwa bidda kilomita tamanin ne eh kun yi shuru <laughs> tazarar da ke abin nan eh ba wai a ce tsakanin kuma abin nan ba ma'ana yanzu mun fara magana akan sifofinsu kenan famin sadatihim daga cikin manya-manya a cikin mala'iku akwai jabara'ilu alaihi salam eh to imam al-bayhaqi rawu abu daud wal bayhaqi fi al-asma wa sifat al-imam al-bayhaqi yana da littafi al-asma wa sifat yana da kyau ka samu littafin kenan wa diya fi al-mukhtara ba mukhtar al-hadith ba fa wannan littafin na ku mukhtar al-hadith ai yana buƙatar a kade mishi kura sai kana gana da littafin mukhtar al-hadis shi wanda ya rubuta mukhtar al-hadis abin da ya fi kwarewa a kan shi shine larabci an ga shi ya rubuta mizan zahab shi ya rubuta jawahir al-balagha shi ya rubuta jawahir adab amma bai gwada harkar larabci ba abin a hadisi ba bai kware harkar hadisi ba to daga mukhtar al-hadith din nan kai hatara ba ana magana sulubabul hadisi bane a kai eh ina malam ba magana sa ake yi ba shi yasa muke magana kullum ka yi karatu inda karatu yake tsaftatacce wallahi zaka je kana ta karatu yi shekara ashirin ashe baka kama hanyar karatun ba duk wancan abin da kake karantawa shekara ashirin din nan ba karatu ba ne ka kama doguwar hanya ka karanta mukhtarul hadis ka karanta libabul hadis ka karanta bughyatul muslimina ka karanta a zabura ka karanta a taura ka karanta dala'ilu famin sadatihim jabra'ilu alaihi salam قد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة فقال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى ومن شدة ومن شدة قوته رفع مدائن قوم لوط عليه السلام وكنا سبعا بمن فيهن من الأمم وكانوا قريبا من أربعمائة ألف وما معهم من الدواب والحيوانات وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات على طرف جناحه حتى يبلغ بهن عنان السماء hatta sami'atil mala'ikatu nibaha kilabihim wa siyaha diyakatihim ثم قلبها فجعل عاليها سافلها فهذا هو شديد القوى yake cewa daga cikinsu akwai mala'ika jibrilu alaihi salam yanzu akwai sunan shi ko kamar da muka ambata da su kuma za a daga cikin abin da muka faɗa da su mutum zai imani da sunan shi shi da sunan shi da aka mai bayani da kuma ayyukansa da kuma siffofin shi mala'ika din kada wa Allah ta'ala bil amana Allah ta'ala ya siffanta mala'ika jibrilu da cewa shi amin ne nazala bihi ruhu al amin wa husnul khalqi da cewa yana da kyakkyawar halitta walƙuwa da cewar kuma ƙarfa ne yana da ƙarfi wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce allamahu wanda ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shadidul quwa mai tsananin ƙarfin nan zumirratin yana da cikakkiyar halitta fastawa kuma ya daidaitu babu nakasa a tare da shi domin istawa ce babu ila babu ala idan istawa ta zo ba ta da ila ba ta da ala tana da ma'anar alkamal ya cika ma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa min shiddati quwwatihi yana daga cikin bayani akan tsananin karfinsa shiwa shi mala'ika jabra'il raf'u mada'ina qawmi lutin alaihi salam yadda ya daga garuruwan mutanen annabi mana ba gari guda ba kenan ko mana yake cewa wa kunna saba'an sun kasance garuruwa bakwai ne eh domin babban garin shi malaman tarihi sai kira sudu sudum sinun dalun wawun mimun ko kuma zalun suzu akwai sauran garuruwan da ke kewaye da wannan garin malamai sun yi sabani kan adadinsu malaman tafsiri ko malaman tarihi wasu suka ce hudu ne an hada da shi kenan biyar kenan wannan muhammad muktar a shankiti ya yi bayana a cikin al'azabun namir min majalis shankiti fi tafsir alhamdulillah da ayoyi za su nuna maka garuruwan annabi lut ba gari guda ba ne saboda allah ta'ala ya siffanta garin da al-mu'tafikat alam ya'ti min naba'ul ladina min qablihim qawmi nuhin wa 'adin wa samud wa abin nan وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة كذا المؤتفكات سورة الحاقة سورة التوبة والمؤتفكات kun gane wannan ko da waɗanda aka hantsalar da su shine Allah ta'ala ya ce wal mu'tafikatu ahawa faghashaha ma sai ya lullube ta ma gasha abin da ya lullube ta me ya lullube ta azabar Allah falamma ja amruna falamma ja amruna ja'alna aliha safilaha amtanna alaihim hijaratan min sijilin manbud musawwamatin inda rabbikum ayyam min adh-dhalimina dubai gobe manta ba ran juma shi muke tsanan ku Allah ta'ala ce al mutafiqat shi al-mu'tafika sune wanda aka tattako su aka hantsalar da su baki ɗayansu aka babbako su aka tattako su tun daga ƙasa aka hantsalar da su ma'ana garuruwan da suna da yawa tunda Allah ta'ala ce wal mu'tafiqat wanda Allah ta'ala ya kifar da su mala'ika jibril ya kifar da su baki ɗayansu kar ka manta biman da abubuwan da ke cikin su min umam kama daga al'ummin da ke ciki wa kanu qariban min alfin sun kasance kusa sun kimanci adadin mutane dubu dubu hudu abinan dubu dari hudu dubu dari hudu wa mama min mina dawab da irin abubuwan da ke tare da su na dabbobinsu wal hayawanat da kuma abin nan macizai da sauransu a dawab kullu ma ala alal ard abinda ke tafiya a bayan kasa sawa'un mutum ne isa Allah ta'ala ce wa dabbatu fil ardi illa ala la yarzuqa wa ya'lamu mustaqarra wa mustadawa kullun fi kitabin mubin faminhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba' wa minhum man yamshi ala da sauransu wa ma li tilkal madain min al-arabi kama da duk abin da ke cikin waɗannan garuruwa din min arabi na ƙasa fulotai masu tarin yawa wal imarat da gidaje ala farfi janahihi a kan gefen fuffuke mala'ika jibril ba gaba ɗaya hantsalar da su kaɗin su da kaza tana kan da ya caccako su ya sa fuffuken nashi ya caccako ya caccako wasu ke ganin hatsi da ya kai ƙasa ta bakwai an dai caccako garin haga har da rijiya an ɓaɓɓakoto kenan shi ne ma'anar itafaka ɗin rijiyar an kai ga inda yake ita ma ruwanta yana sama wallahi masifa ba ta da kyau dole a tashi a yi bil ma'ruf idan masifa ta zo fa kan kowa take a waccan ayar Allah ta'ala ya ta da mummunan da suka yi ibada da annabi lut a nasiri bi ahlika bi qit'in min al-layl kai tafiya kai da iyalanka to amma awakai fa kaji fa ƙurgunguma fa shinnaka fa sauro fa duk suna ciki masifa ta dan adam duk ta da musu Allah ta'ala ya sauwaki saboda liwaɗi liwaɗi suke yi namiji ibi namiji Allah ta'ala ya sauwaki ma sabaka kun biya min ahadi min alalamin ba wanda ya taɓa yin wannan ɗanyen aikin sai su mala yake cewa hatta balaga bihinna ananas sama har da malaika jibril ya daga sai da suka kai ananas sama suka kai sama yadda suka wuce girgiji yadda suka kai girgiji suka sama hatta sami'atul malaikatu nibaha kilabihim har sai da mala'iku suka ji haushin karnukan garin eh sun kai sama kenan ko wasu ya yaha katihim da tarar zakarunsu shi ne kukan zakara ba a ce tara kukan gare kuma a ce haushi yi za a iya kiran shi ba shi ne haushin kare sun maƙallaba sannan sai malayatar jibrilu ya kifar da ita sai da aka ɗaga garin tantakat ake sama da shi sannan sai aka kifo shi ala aliha safilha sai Allah ta'ala ya sanya aliha saman garin safilha ya koma ƙasa ƙasa kuma ya koma ina sama fahaza shadidul quwa wannan kan ne mai tsananin ƙarfi amma waɗannan abubuwan suna buƙatar dalili fa cewar an babbago su an ɓaɓɓago su an caccako su an yi sama da su duk ayoyi sun tabbatar shine wal mu'tafikat shine lafazin al-itiq abin nan wal mu'tafikat din an daga su din amma cewar wa sun kai sama ta kaza na yi bincike da ibnu kasir ya ruwaito makamacin irin waɗannan maganganu daga wurin mujahid bin jabal ma'ana maganganun mujahid ne da maganganun kata da ibnu da'ama a sulusi malamai ne na tafsiri amma lallai wannan yana buƙatar a kaɗe mishi ƙura da hadisai ingantattu domin duk waɗannan zalika min an bayar ghaibi ne su ko labaruka na gaibu suna zuwa ne daga abin da na sallam ya ba da labari ko manzan Allah abin da Allah ta'ala ya ba da labari ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari hadisi ingantacce kun gane wannan amma tabbas an babbako su an jijjigo su an daga su dan Allah ta'ala ya ce ma da amruna da Allah aliha safilaha kaga wannan ya tabbatar sannan wal mu'tafikatu ahwadi ya tabbatar amma waɗannan takayi ɗin tuwar adadin mutanen garin dubu ɗari hudu ne adadin kaza adadin kaza adadin amma tabbas kai ma sa akwai kaza akwai tana kaza tana kaza tana kaza tana kaza na'am wa qawluhu shay zu Allah ta'ala da yace zumin mirra ay zu khalqin hasan shine wanda ke da kyakkyawar halitta shi malaika jibril idza ana sallama yace iz tsala alaina رجل Shadidu بياض Shadidu Sawadi سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر mun gane da kyau ko a kazanta a musulunci kwata-kwata babu kazanta mutum ba zai zauna da wata riga ɗaya ɗaya ba wai zama riga ɗaya ɗaya idan Allah ta'ala hore maka ita ce ba wai shi bane a'a kullun nan gore ya take ta nan an naɗo ta wani zuhudi ne aba malam zuhudi ne idan kun je addu'a nan gidan mai kuɗi ne addu'a da kuke daban nan gidan talaka ne kuma a ce a yi ta shafshaf a yi ta goge daidai <laughs> mun gano wani haka ga na zuwa da nan kuma ka musulunci addini ne mai tsafta shi yasa wasu ke ganin wai da haka wai dole almajiranci dole sai mutum ya zama kazami ba almajiranci da kazanta ai mun gano wannan ko wa baha yana da kwarjini shiwa wa sana yana da haske ya kadu sana barkihi yazhabu bil absar sana yana da haske wa quwwati shadida yana da tsananin karfi qala ma'anahu ibn abbas radiyallahu anhuma wannan shine makamacin abinda abdullahi dan abbas ya faɗa yana fassara zumirra kenan wa ghairuhu da wani sa yana cewa zumirra abdullahi dan abbas yake cewa ma'ana zumirra ay zuquwa ma'abucin karfi wa qala ta'ala fi sifatihi Allah ta'ala yana bayanin siffa malaika jibril yake cewa hula laqawlu rasulin karim lalle shi wani alkur'ani fa magana ce ta rasulun karim ta manzo dan aike karimin mai karamci don shi Allah ta'ala ya aiko da alkur'ani zuwa gawa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zi kuwatin ma'abocin karfi ne inda arshi a can wurin ma'abocin al'arshi kuwa makinin tabbatacce ne muta wanda ake ma biyayya ne samma a can ana mashi biyayya samma a can zarf ne ai ba summa ba summa adat ne na al'afas amma wannan samma can ƙololuwan jiga ai lahu quwwatun wa su shadid lahu kuwa yana da ƙarfin gaske wa su shadid da matsanancin ƙarfi ka karanta abin nan ka karanta babu zikirin mala'ika a cikin sahih bukhari shi ya jagoranci fatawagan mala'iku a yakin badar walau tara iz yatawaffa allazina kafaru al mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum zuku zuku abin nan zuku azab al harir lokacin ne da shaidan ya gani yace inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah da ya ga mala'ikun bai ce yace da mutanansa inni ara la tarawna yace ni ina ganin abin da ku ba fa gani inni akhafullah yace wai yana jin tsoron Allah kaji shedan fa ai <laughs> wana eh a ina gudu a yi sai ya basu ayi wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim babaran wa ri'a an-nas wa yasudduna an sabilillah ai dai haka roman kunne yi musu ayi roman kunne yi musu ayi shedan da ya tashi fito da su ayi ai lahu quwwatu abin nan wa basu shari wa lahu makanatun yana da matsayi shine makin yana da matsayi wa manzilatun aliya da daraja madaukakiya rafi'atun madaukakiya inda zal arshi a wurin ma'abocin al'arshi almajid wanda yake ma'abocin al'arshi kuma wanda ake yabo ne mufa'in sama ai mafa wanda ake biyayya ne fil mala'il a'la a can cikin mala'iku mala'iku suna mishi biyayya shi wa shi mala'ika jibril amin ma'anar amin malam fa yana mana tafsiri ne ma'anar amin ai zi amanati ma abocin amana ce azima amanan ma mai girman gaske wali hadha kana safiru bain Allah wa bain rusulhi saboda haka malaka jibril ya kasance shine dan aike jakada tsakanin Allah da manzannin Allah Allah ya tafi min mala'ikati rusulan wa min nas za mu tashi daga cikin ayyukansu da yake yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ne.